أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu a abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Birnin walidai مفهوم wannan وآداب وأحكام والنفاور فضيلة Doktor الدكتور سعيد Ali آل بن al الكحطاني rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba darasi ana yi ranar lahadi ne amma yau za a yi shi ranar asabar insha Allah da ranar lahadi din akwai uzurin da zai iya hana ni zuwa karatu kula ga wannan sai muka ce wannan satin za a gabatar da shi ranar asabar idan muna cikin rayayyu kuma Allah ya ba mu dama sati mai zuwa ko na gaba da haka muna fatan ya zama ranar lahadi ne karatu da wannan ya daga kuma da damar da Allah ta'ala ya bayar saboda al'amuran mu a hannunsa suke shi yake juya su yadda yake bukata Abun da muka so baya faruwa sai abun da Allah ta'ala ya so ne yake aukuwa to kula ga haka mu a fatan mu za a yi karatu amma kuma wannan ya ta'allaka ne da mashi'a ta Allah abin da Allah ya zartar shi zai faru muna roƙon Allah ta'ala ya zartar da alkhairi a rayuwarmu a kowane lokaci ci gaba da darasi a cikin littafin birrul walidai mafhumun wa fada'il wa adab wa wato kyautata wa mahaifa kyautata wa mahaifiya da mahaifi kyautata wa baba da mama kyautata wa umma da abba a wannan da tashi yau da ikon Allah ya mu tashi akan darasi na hudu muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautatawa ga mahaifa a rayuwarsu da bayan rayuwarsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan mu na kare na kwarai wajen kyautata musu inda muka kasa a kyautatawa Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa waɗanda iyayen su ke raye Allah ta'ala ya ba su ikon ci gaba da kyautatawa ninkin ba ninki waɗanda a cikin mu iyayen mu Allah ya ɗauki raye wasu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautatawa ko da ku bayan rayuwar nasu yau da ikon Allah muna cikin watan Rabi'u Sani hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah nawa da wata zai zama 22 insha Allah ta'ala Allah ya sa mu wani lafiya a ina za mu tashi za mu tashi a cikin bayani akan daraja da falala da wajibci da muhimmancin kyautata wa mahaifa mun yi karatu akan abubuwa guda biyu daga cikin wajibci da tilasti da muhimmanci da falala na kyautata wa mahaifa yau da ikon Allah za mu tashi a kan nukuta ta uku idan an fara irge daga shafin da muka yi darasin farko al zai zama za mu tashi a kan shafi na kara ne insha Allah ta'ala malam yace birrul walidai afdalul a'mal wa aqrabul a'mal ila al-janna wa ahabbul a'mal ila Allah ta'ala ba'da as-salah التي هي أعظم دائم الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك yace birrin walidai kyautata wa mahaifa yin nagarta da halin kwarai ga mahaifa na daga cikin afdalul a'mal mafi falalan ayyuka idan an tara dukkan ayyuka na alkhairi masu falala to kyautatawa mahaifa yin nagarta gare su sanya musu farin ciki yaye musu bakin ciki da abin da Allah ya baka iko shine a cikin as-sabiquna al-awwalun na ayyuka masu nagarta gaba daya al a'mal bi ma'ana siga ce ta mubalaga kololuwar falala na aikin lada shine kyautata wa mahaifa wa al a'mal ila al-janna kuma iya daga cikin ayyukan da ya fi kowanne kusantar da mutum zuwa ga aljanna idan mutum na bukatar kusantuwa zuwa ga aljanna a cikin sauki to sai rika kyautata wa mahaifansa a rayuwarsu da bayan rayuwarsu a rayuwarsu wannan a zahiri ne kuma damar ta fi yawa hanyar kyautata musu a rayuwar ya fi yawa ninkin ba ninki bayan rayuwa ma ana kyautata musu kuma za mu karanta a littafin nan a gaba hanyoyin kyautata musu bayan rayuwa na da yawa idan ana bin su bashi mutum ya biya musu idan suna da yan uwa yayu da kanne mutum ya ci gaba da sadar da zumunci zuwa ga yayinsu da kannansu bakwaninsa da kawunansa ummominsa da gwaggunansa sannan ya kuma yawaita yi musu addu'a a rayuwa wannan shi ma shi ne na uku na kyautatawa gare su babu dare babu rana a yi ta addu'a na hudu idan ba su yi aikin hajji ba a je a sauke musu farali in ba su yi umura ba a yi idan sun yi aje a musu na nafila wannan duka iya cikin aikin kyautatawa mutum ya tashi takanas abuja ya tafi saudiya don ya yi umura wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa da cewa allah ta'ala ya kai lada zuwa gare su da kuma wasu ayyukan alkhairi da duka shari'a ta amince da ana iya yi don ladan ya sadu zuwa gare su mafu tsayyib don haka wa asarabul a'mali ila aljanna kyautata musu na daga cikin mafi kusancin ayyuka zuwa ga aljanna wa ahabbul amali ila Allah ta'ala ba'da salat kuma kyautata musu shine mafi soyuwa mafi kaunuwar aiki a wurin Allah ta'ala bayan sallah a cikin dukkan ibadu da kake zuwa ga Allah na gabbai bayan sallah babu wata ibadar da sunna ta nuna muhimmancinta ya kai kyautatawa mahaifa soyuwarta a wurin Allah bayan Allah sai kyautatawa mahaifi da mahaifiya allati hi a'zamu da adil islam domin Allah ita ce mafi girma daga cikin sha'air na addinin musulunci ibadu da muke a musulunci sallah ita ce mafi girman su gaba daya لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi akhbara bi zalika ya ba mu labarin daga sallah sai kyautata wa mahaifa warattabahu dai ba mu labarin warattabahu sai jera mana falalan ayyuka shine rattaba ya kawo su mataki mataki step by step ya jera su bi summa kuma sai hada tsakaninsu ya yi adafi da summa wannan summa allafi tu'uti a tartiba wal mahala summa da ke nuna jerantawa cewa daga na ɗaya sai na biyu sai na uku duk inda aka yi adafi da summa summa a larabci iya nufin daga na farko sai na biyu sai na uku kamar adafi da fa'un ne ja'a muhammad fa usman muhammad ya zo tukunna usman ya zo amma haka kuma kace ja'a muhammad thumma usman dole sanda muhammad ya zo usman ya zo amma kace ja'a usman muhammad wa usman wannan bai nufin usman ya riga muhammad ko muhammad ya riga usman duk inda aka jera abu da hadafin wawun tsakani bai amfanar da na farko ya riga na biyu ko na biyu ya riga farko amma idan aka yi atsafi da fa'ul yana nufin sanda na ɗaya ya faru na biyu ya faru sannan sanda na biyu ya faru na uku ya faru haka idan aka yi atsafi da summa iya nufin na ɗaya sanda ya faru na biyu ya faru haka sanda na biyu faru na uku ya faru menene bambancin kuma summa da fa'ul bambancin su ne shi summa fa'ul a muhammad fa usman muhammad ya zo sai usman ya zo tsakaninsu babu tazara duk inda aka yi dafi da fa'un shine faruwar na farko ba a daɗe ba na biyun ya faru amma aka ce ja a muhammad thumma usman shi kuma iya nufin na farkon ya riga na biyun kamar fa'un amma tsakaninsu kuma akwai tazara tsakaninsu akwai me akwai tazara don haka shi sa da ya kawo sai kira na farko sai adafi da summa wato summa na nufin na farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku mafu tsayidu haka allafi wanda summa da ke amfanar da jerantawa da kuma jinkirtawa kamar yadda zo cikin aljami da aka mil na imam al-qurtubi rahmatullahi alai a littafi na sha biyu nan ba ɗari uku da arba'in da uku na'am fa'ad abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi ya zo daga sahadi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda iya cikin sahabban da suka fi kowa iya karanta qur'ani kuma shi ne yake karanta qur'ani kamar yadda qur'anin ya sauka annabi ce man sarrahu an tsara al-qur'ana ratiban kama nazal falyaqrahu ala a bin ummi abd duk wanda ke son karanta ƙur'ani a danyayansa yadda ya sauka a ɗanyayensa a madararsa to ya karanta yadda ibn mas'ud radiyallahu anhu yake karantawa akwai tayin da yake kira a fiyayyen halitta ya ce wasu habbai ku shiru ya ɗauka mala'ika ne yake zuwa da wahayi saboda baiwa da Allah ya masa na saukin ƙur'ani mafu tsaye to za ka iya cikin manya-manyan ƙaramomi ko a ce gwanaye na ƙur'ani wanda ya zaki ta ko gwani wani ko gangaren wani ko ko aran ma wani to waɗannan su ne mafi darajar farko a duk duniya waɗanda su suka koyi ƙur'anin kai tsaye daga wurin Allah sai mala'ika jibril sai bakin feyen halitta sai su so da haka maganar gaba ɗinta daga Allah sai mala'ika sai kuma annabi sallallahu alaihi su kuma daga abin da suka yi na karantarwa shine Allah ta'ala ya sa muke cin ribar Qur'anin a yanzu قال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكم بيمن ظن الله سيرا أمين تستبت أغريش ابن مسؤول duk iliminsa kuma bai wuce da yin fatawa ba ayyul amali afdal nace manzon Allah wani aiki ne su sahabbai suka yi tambaya ne na falala don su aikata mu kuma a yau an fi jin tambaya ne don aji mai za a ce ba wai don tsabar aikin ba sai yan kaɗan a cikinmu da Allah ya musu baiwa da aiki Allah ta'ala ya samu a cikin masu aiki da na tambayi fiyayyen halitta ayyul amali afdal wani aiki ya fi falala kale ya ce afsala li waqtiha shine yin sallah a lokacinta ya fi kowane aiki falala kana ce qultu thumma ay sai nace kuma sai wani aiki bayan wannan kale ya ce thumma birrul walidai bayan sallah kuma sai yi wa iyaye nagarta kyautata wa mahaifa kyautata wa uwa da uba akwai wani babban malami shek abdullahi barrak ya rayu a kasar saudiya har ya tsufa duk hidima da ake yi wa iyaye a duniya da kansa yake yi yana babban malamin musulunci yakan hau kujera mafi ƙololuwa ta ilimi ya karantar iya cikin kibarul mashayikh manya-manyan malaman duniya da suke karantarwa ba duk da haka yakan zauna yi wa mahaifiyarsa wanki ta samu hali na jarrabawa ya manyanta da 'ya'yansa da jikokinsa yana mata wanka ba wani yake sawa ba da kansa yake zama ya yi sai a zo karatu majalisi a ce malam bai fito ba me ya shiga su da mahaifiya sai ya gama abin da take bukata sai ya fito majalisin ilimi in ba tana da bukatuwa na wani abin da zai mata sosai da ai hakuri da karatu hidimarta shine na farko gaba gare shi kultu sun ma'ai sai nace sai wanne bayan kyautata wa mahaifa kale yace aljihadu fi sabilillah shine gwagwarmaya a tafarkin Allah kalmar aljihad a musulunci ba tana nufin yaki bane kadai tana nufin dukkan hidima na taimakon addini ciyarwa fi sabilillahi kalmar aljihad ne a musulunci karantar da mutane addini kalmar aljihad ne a musulunci karantar da taimaka yau ka shiga ƙauyen da babu ruwa ka ja musu bohol ko ka tsama musu famfo ko rijiya duka ya shiga ciki ma'anarsa kawai shine yin abin da Allah ta'ala ya ce a yi ta ɓangaren da wannan alkhairin ke saduwa ga al'umma shi ne kawai ma'anarsa amma makiya Allah sukan juya kalmar da gangar don su yi batanci wa addini amma samarar da haƙƙi jara ta wannan kasuwanci ne da ba za su yi riba a cikin ba kalmar abu da take shi ne taimakon addini wannan taimakon da kake mai iwa fa'idar mata ta isa zuwa ga wanda ba musulmi ba ba zai kuma hana Allah ta'ala ya baka lada ba kana iya ɗaukan abinci ka ba wa akuya ko ka ba wa kuliya don yaddar Allah ya shiga cikin babin aljihar fi ba? balle kuma idan ka ciyar da dan adam mafhum tayyib don haka anan muka ga jerin falalan aiki a duniya gaba daya kamar yadda hadisin nan ya kawo na farko shine mai sallah na biyu kyautata wa mahaifa kyautata wa mahaifa shine na biyu حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه ya ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bani labari a kan waɗannan ayyuka da jerin gwanansu a wurin falala ya ce wala wista zartuhu la Zadar da na nemi ma manzon Allah ya ci gaba da ƙara mini da ya ƙara inda bayan ya ce aljihadu fi sabilillah ce summa ai zai ƙara in ce summa ai zai ci gaba da ƙarawa amma da ya guda uku ne sai na tsaya a wurin me dalili wanda ke ƙara karantar da mu ba yawan karatu ake dubawa ban an je gaban malami a'a me aka fa'idanci da shi da za a ji a aiki da shi kaga ga nan kawai umarni uku ya ɗauka sai ga yaya za a yi aiki da su zuwa gobe sai a kara masa wanda ita ce tarbiyya da ake yi ta ilimi tarbiyya ilmiya kuma haka sahabbai suka yi karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka zo majalisinsa idan ya ƙara musu ayoyi goma a Qur'ani za su tsaya a wurin sai su je su haddace su san ma'anarsu su san me aka saukar a ciki su san umarni su aikata da shi su san hani su hannu bayan sun yi aiki da ayoyin sai su dawo sai a kara musu guda goma sai zama lokacin da suka gama haddace ƙur'ani sun zama ƙur'ani ne practically ƙur'ani ne a aikace saboda dukkan umarnin ƙur'ani ɗin kashi 99 cikin ɗari ko saboda haka sun aikata dukkan hani mafi kankanta 99% sun nisance shi da wannan sai zama sahabbai wasu ƙur'ani ne idan kai mu'amala da su kawai sai ga kaman ƙur'ani ne yake magana kaman ƙur'anin ne tashi yake mu'amala da kai saboda dukkan umarni sun kwatanta aiki da shi kuma Allah ya taimake su a kai. dukkan hani sun nisanta kuma Allah ta'ala ya taimake su a kai. aiki da ilimi wajibi ne duk lokacin da muke zuwa majalis ilimi muke karatu mu yi kokari a kullum ya zama jiyan mu ta fi shekaran jiyan mu yau din mu ta fi jiyan mu sannan mu yi azama goben mu ta fi yau kuma jibin mu ta fi goben mu to haka ake bukatar rayuwar mu ta zama ya zama muna kusantan kabari kuma aikin mu da alakar mu da Allah tana ƙara kyau babu hatsari a duniya da ya wuce mutum yana kwanakinsa na karewa a duniya kuma aikinsa na lalacewa babu bala'i da ya kai wannan su za ka sai mu yi kokari mu sani daga jiya zuwa yau mun ƙara kusantan mu babu kokonto daga nan zuwa sallar isha za mu fi kusa da mu a isha fiye da yanzu idan sallan asuba ta zo to da asuba mun fi kusa da kabari fiye da sallar isha idan azahar ta zo mun fi kusa da ƙabarinmu fiye da sallar asuba to wajibi ne ya zama kuma alaƙar mu da Allah tana ƙara kyau a lokacin da muke ƙoƙarin mu je wajen su subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib wa fi lafzin a wani lafazi wannan hadisi da muka karanta a yanzu hadisi ne da yazo a muslim hadisi na abu bukhari hadisi ne na 2700 da kabanin wa fi lafzin a wani lafazi shine ayyul a'mal wal aiki ne ahabbu ila Allah da fi soyuwa zuwa ga Allah ibn mas'ud radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah kana yake as-sala ala waqtiha shine mutum yayi sallah akan lokacinta kuma yayi sallah kamar yadda fiyan halitta ya karantar da mu yin sallah a aikace to idan mutum yayi sallah akan lokacin da shine mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah wannan hadisi iya muslim hadisi na 527 shi na biyu Wafi fi lafzin a wani lafazi kuma ayyul a'mali aqrabu ila janna. a wannan kuma sai yace as-sala ala waqtiha ala farkon ala biyu sai yace thumma ayi sai yace kuma birrul walidai ana ukun nan kuma wa fi lafzin ayyul a'mali aqrabu ila aljanna manzon Allah wani aiki ne yafi kusantar da mutum zuwa ga aljanna kana sai yace as-sala ala Shi ne yin sallah akan lokutan su daban-daban as-sala ismul jinsi ne tun da ya zo da alif da lam shi ake cewa al-ma'arifa ya zama kamar a ce the prayer so by implication ya ɗauki dukkan salloli saboda idan al ya shiga kalma ko da singular ne to ya zama plural ya ɗaukan dukkan jam'in abun ya shiga ciki shi sa ya ce alama waƙi ta akan lokutan su a zahar lokacinta la'asar lokacinta magariba lokacinta isha lokacinta salatul fajr a lokacinta wanzu ana ce wannan shi ya fi komai kusantar da mutum zuwa ga aljanna Da aka ce sun ma'ayi sai wanne a ma sai ce birnin walidai a duka hanyoyin hadisin guda uku a nan a kowanne ya kira sallah annabi sai ce sai kyautata wa mahaifa haƙƙin Allah ne sallah to daga an kira sai kuma a kira mai kyautata wa mahaifa kuma idan muka duba ayoyi da muka bada misalai a baya ai haka ne daga Allah ya kira bauta gare shi da tauhidi na biyu sai ce a kyautata wa iyaye min babin misal wa zai iya bani ayoyin waka ba rabbuka ta abudu illa iyyah wa bil walidayni ihsana mahallicinka yayi umurni kar a bauta wa kowa sai shi uwa da uba a kyautata musu cikin suratul isra aya ta 23 jazakumullahu khairan sai wacce na wa abudullaha wa tushiri ku bihi shai'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar kuma tarayya da komai kaga haƙƙin Allah kenan sai ce wa bil walidayni ihsana iyaye a kyautata musu wannan wani sura kenan nisa aya ta da shida sai wata aya ku bihi shai'a ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا كاغا حقن الله زيتي وبالوالدين إياي أكيوك wani وانا سورة دي wannan. al'am aya ta nawa 151 jazakumullahu khaira sai wata aya wa anishkuri li wa liwalidayka ay karshen aya da zai zama luqman aya ta 14 ko wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain anishkuri li wa liwalidayka ilayya al-masir kaga anan ma sai kira gode masa sannan kuma a gode wa iyaye kuma yi wasiya da kyautata wa iyaye saboda wahalar da suka sha wajen daukan ciki da haihuwa da kuma renon ɗa ta ɓangarori da dama akwai ƙarin aya ko sun kare wa wasai da insana bi na ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara na sura kenan a hasab aya ta nawa aya ta goma sha biyar haka ne da za kuma lafiyar sun kare wa wasai da insana bi walidaihi husna suratul an kabu aya ta nawa annan ah, ma kuna kokonto zai zama ta takwas kenan dai in dai ba shefane ya cinye abun ba zai zama an kabul aya ta takwas wa wasainar insana da wani ya husna haka ne ba? aya ta takwas ne insha Allah ta gabu to alhamdulillah don haka asala alama waƙi ta yin a kan lokacinsu wannan hadithi iya muslim hadithi na 138 insha Allah gaba na gaba kuma a cikin wannan yasa muka gani hatta annabawan Allah subhanahu wata'ala ganin falalan kyautata wa iyaye da yadda yake kusantarwa zuwa ga aljanna da muhimmancinsa dukkan nagarta na annabawa zaka ga duk yawan kwalitis ɗinsu da nagarta idan Allah ta'ala yana yaban annabawa sai ya kira kyautata wa iyaye a ciki kaga dai ai annabi ko manzo ayyukansa na alkhairi ninkin ba ninki ne amma duk da haka idan Allah yana faɗan qualities da nagartan annabi sai ga ya kira cewa iya da biyayya zuwa ga iyayensa wa zai iya ba da misalin wannan wa barran da walidati a cikin wa kenan kistar annabi isa tun daga maganar cewa inni abudullahi ataniyar kitaba waj'alani nabiyya alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walam yaj'alni jabbaran shaqiyya wata sura kenan suratu maryam aya ta nawa banda shaka banda arba'in sai dai talatin da talatin da daya da talatin da biyu ya ce in abdullahi annabi isa ce ni bawan allah ne ya bani littafin injila ya sanya ni annabi wadda alali mubarakan duk inda nake Allah sanya ni ne albarka ne to haka ake so duk inda kake zama kana da albarka jama'a na amfanuwa da kai aina ma kuntu yace duk inda yake Allah ya masa wasiya da salati wa zakka da sallah da zakka ma dun tu hayya matukar ina raye sai yace wa barran bi walidati ni ne nagarta ne da biyayya zuwa ga mamata don me don Allah ya halitta shi babu baba sai kira mamarsa shi mai nagarta ne ga mamarsa Walan ya ji alni jabbarin shaƙiya allah bai sanya na zama mai girman kai kuma mutumin da bai da rabo ba kaga annabi da irin annabi isa da ke cikin ulul azumi minar rusu? annabawa biyar da ke da darajar first class matsayi amma duk da haka idan yana nuna ɗabi'a sai kan ce ina yi wa mamata biyayya su idan annabi zai yi tsinkaho da biyayya wa iyaye a cikin ayyukansa na nagarta ya kuma jera da sallah da zakka to kenan ashe biyayya zuwa ga iyaye babban al'amari ne bayan shi ga annabi annabi ya haya shi ma misali ne ya ya haya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن لنظر ولم يكن جبارا عصيا wannan zai zama ayoyi wani sura? maryam aya na nawa? na? sha biyu sha uku har ma zuwa sha uku kaga annabi isa annabi ya Allah ta'ala ya ce ya yi haya kudin kitaba bi kowa ka karbi littafi da aka baka da karfi ya ce wa atai na mun hukuma sabiya mun ba shi hukunci ko annabta yana yaro wa hananan bin ladunna mai biyayya ne daga gare mu wa zakatan mai tsarki ne annabi ya haya tsarki na dauda tsarki na kazanta tsarkin najasa da kuma mai tsarki ne a imaninsa wa kana haqiya Allah yace mai takawa ne kuma cikin sikofin sai Allah ya ce wa barran bi walidai annabi haya mai biyayya ne da nagarta zuwa ga babarsa da babansa kuma ya ce wallan lanyafin bai kasance jabbaran mai girman kai a asiya mai sabon Allah ba jama'a idan irin waɗannan annabawa har Allah yana bayanin nagartarsu da biyayya ga iyaye duk yawan ayyukansu na alkhairi in za a yi bayanin kwalitinsu a aya biyu ko uku sai an kira biyayya ga iyaye to yayi muke a yau mutum nawa ne ke da yakinin biyayya zuwa ga iyayensa mutane nawa ne Allah ta'ala ya gyara halayen mu gaba na hudu birrul walidai yurdin rabba azza wa nagarta zuwa ga iyaye yana sa yana yaddar da Allah subhanahu wa ta'ala yana yaddar da Allah mai girma da ɗaukaka biyayya zuwa ga iyaye yana sa Allah ta'ala ya yadda da kai in kana musu biyayya yana sa a wurin Allah ka zama yardaddi saboda ne saboda biyayyar ka zuwa ga mahaifinka da kuma wa da zuwa ga mahaifiyarka idan tana musu biyayya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana sa Allah ta'ala ya yarda da kai kuma Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarka fa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi kana yace ribar rabbi fi ribar walid yaddar Allah tana cikin yaddar mahaifi ko mahaifiya wa saqatu rabbi fi saqati alwalid fushin Allah yana cikin fushin mahaifi ko mahaifiya abinda wannan hadisi yake nufi idan babanka ya kalle ka ya ce muhammadu allah ya mata albarka ka haiku allah ya baka masu maka iya nufin yayi mai da kai ya da kai to by implication shine Allah ma ya yadda da kai idan ka ta ce Allah ya maka albarka Allah ya taimake ka Allah ya baka masu maka Allah ta'ala ya kula da bayanka wanda na gode ka haifu to iya nufin ta yadda da kai ne wannan sakon da yake ga maka shine to automatically da ifan Allah Allah ya yadda da kai kai saboda me saboda yardar Allah na cikin yardar iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye ba zai yi iyayenka suna zaune ba babanka malam Muhammadu mahaifiyarka malama Aisha ka zauna wata guda baka gansu ba baka kira waya ka ji lafiyarsu ba kai kana da rufin asiri ba su da abin da za su ci sai lokacin da ka ga dama in ma ka ga miskon ɗinsu baka damu ka kira ba idan ma ka kira ba ka ɓata lokaci da su daga sun ba magana sai ka yi fushi wai har wai yanzu ka yi fushi ba ka ɗaukan call su. to sakon da kake muke so ka fahimta shine to Allah ya fushi da kai su iyaye ko kuskure suka yi ko kafi su gaskiya ba a faɗa da su ba a aibata su ba a fushi da su ba a yanke musu dole ka ci gaba da mu'amala da su kai iyayenka nan ko ba su yadda akwai Allah ba donan ka ne sai ka ci gaba da kyautata musu ba za dai ka bi su zuwa ga shirka ba amma ko a ko ba za ka musu bakar magana ba ai idan muka duba ayoyin tarihin annabi ibrahim da babansa ke mushriki a wancan lokacin ai ya ishe mu hujja ka duba yadda yake adresin babansa yake magana da shi duk da halin da mahaifin ke ciki na shirka amma za ka ga yana ya abati واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبئني فهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للإنسان قال لبعمل أطية يا أبت inni akhafu ay yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish Wani ya dube da ke magana ya babana ya babana me yasa kake bautawa da bai ji bai gani bai amfanar da kai da komai ya babana wani ilimi ya zo mini wanda bai zo maka ba bai fata kai jahili ba ne. wani ilimi ya zo mun kai baka da shi ka duba iya hikimar magana da tausasawa fattabi ne ka bihi da ikon Allah zan shirya da kai hanya madaidaiciya ya ƙara cewa ya baba na karka bauta wa shedan saboda shedan ya kasance ga Allah mai rahama mai sako ne ya baba na ina tsoron kada azaba ta same ka gobe kiyama na'am ina tsoron kada azaba ta shafe ka gobe kiyama ka zama waliyin shedan wannan shine aya ta 41 42 43 44 zuwa ta 45 sai ce qala a anta an hati ya ibrahim kai ibrahim kana kin alloli na in lam tantahi la naka in ba ka daina kiran allan nan ba zan jefe ka amma duk da haka annabi Ibrahim bai bakar magana ba tarbiyyar da muke koya a nan idan annabi ibrahim ya zauna da mahaifi mai bautan gunki amma bai ce masa mushriki ba bai zage shi ba bai aibata ba kuma iya ya abati ya abati ya babana ya babana ya babana me yasa za ka kaura cewa baban da ko ka, me yasa za ka yi fushi da su don haka Allah ta'ala ya nuna mana kuma hadisi ya nuna mana ribar rabbi fi ribar wali yaddar Allah tana cikin yaddar mahaifi ko mahaifiya wa sakhatun rabbi fi sakhatil wali fushin Allah kuma yana cikin fushin iyaye ai mun ga hadisi da muka karanta na Uwaisul Qarini sayyidu tabi'in ka duba fa uwai hadisin iya muslim hadisi da 2542 uwaisu fa tabi'i ne ba sahabi ba ya rayu da manzon Allah maimakon ya samu iko ya zo ya ga annabi ya zama sahabi bai samu iko me yasa saboda mamarsa na bukatar ba zai iya barin ta ba har annabin Allah ya zo duniya ya koma ga Allah ko yace bai gabo da shi ba kuma suna zaune a cikin jaziran larabawa bai yi sallah bayan manzon Allah ba bai yi hajji da shi ba bai shiga filin daga da shi ba amma duk da haka annabi wasa abai wasiya wai su zai zo kai sayi na umar in ka gamu da shi ka roƙe shi ya roƙa masa Allah ya gafarta masa mutumin da ya rayu da annabi bai yi sallah da shi ba bai yi azumi a waje ɗaya da shi ba ba su aikin hajji tare ba amma sayyid na umar aka ce ka roƙi wai su ya maka addu'a Wai bunu Amir bunu Jas bunu Malik alƙarani almaraji alyamani mutumin yamani shi ne annabi ya ce don aka kama alallahi da abarra in ya yi rantsuwa ya ce allah zai yi kaza don allah ya barrantar da rantsuwar sai allah ya sa abin ya faru amma bai rayu da annabi bai ga annabi sallallahu ba iya cikin tabi'ai amma sahabbai na mika kokon bara ya musu addu'a mai dalili saboda biyayyarsa ga ma'aikiyarsa shine dalili annabi ya ce huwa barrun li ummihi Liwali da liwalidatihi annabi yace mai nagarta ne da biyayya ga mamarsa akan wannan biyayyar da nagartan ya hane ya zo masallacin makka ko madina ya sana da manzon Allah ya hane ya zo makka su yi hajji tare zamani daya ya hana ya zo ya raka shi badar ko uhudu iya kula da ita amma duk da wannan rashin zuwa ya yi sallar da shi ko aikin hajji ko fita filin dagar bai rage daraja sababbin sai ya kara daraja don me don ya tsauna yana hidima ne wa babarsa sai sa, waɗanda suka je filin dadan suka yi hajji da siyayyar alitta suka yi sallah a bayansa suka koyi ƙur'ani gaba gare shi su suke roƙon uwai sai muku addu'a saboda mai saboda ya shagaltu da mahaifiyarsa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa mahaifa a rayuwa ko bayan rasuwarsu alhassan hasan ibn abi al-hasan rahmatullahi alayh yana cewa a qati'a an yujalisa rajulu abahu inda sultan ɗebe tsammani da tozartawa da rashin kyautatawa iyaka iyawa iyaye ya kai makura idan mutum ya kai karan babansa wajen alkali ya ce to al'amari ya lalace ɗaya je gaban alkali ya ce na kawo karan babana ko babata alhassan ibn abin hassan albasai rahmatullahi rike cewa wannan al'amarin da ya kare in har zai tashi da ya kai karar iyayensa musamman ya zama ya kai kara akan al'amarin duniya in kana da hankali duk abin da ka mallaka na iyaye ne duk abin da suke so zaga maka sai kai ba a musu Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya yarda da su ya yarda da mu gaba daya Birnin walidai yudkhilul jannata nagarta wa iyaye yana shigar da mutum aljanna cikin sauki cikin sauki yake ba wa mutum aljanna yake sa Allah ya yafe wa mutum zunubansa yadda na iyaye cikin sauki yake ɗaukaka darajar mutum a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa an abi darda daga abu darda radiyallahu anhu kale yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم زن الله تيرا دا أمينشي استبت أغريش يلا تيوا الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأبي ذلك الباب أو احفظه wannan hadisi iya cikin sunan na imam at-tirmidhi hadisi na 1909 abu darda Allah ya kara masa yadda ya na ji manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa alwali mahaifi ko mahaifiya awsaqu abwabil janna me ma'anan awsaq kofar tsakiya daga cikin kofofin aljanna ma'anan kamar lugatan kenan amma wasilahan sai ka ce mafi zaɓuwar ƙofar daga cikin ƙofofin aljanna in an ce ausar iya nufin wato the exceptional one irin vip wato in kana neman vip ƙofar aljanna ƙofa ta sarauta ta aljanna to ita ce ƙofa wannan ƙofar shi ne mahaifinka ko mahaifiyarka ita ce vip ƙofar aljanna ausar shi ne kamar zaɓaɓɓe kamar da allah ya ce kana awsatukum alam aqul lakum laula tusabbihun wala sura kenan suratul nur wal qalam eh haka ne wal qalam ko aya ta nawa aya ta 28 ko don haka yace alwalid mahaifi ko mahaifiya awsatu abwabil janna sune vip kofa daga cikin kofofin aljanna wato kofar sarauta ko kofar mulki ko kofar isa ta shiga aljanna in kana neman ta to mamar ka kofar ne baban ka kofar in ka rike su ba ba shiga aljanna ba ka samu kofa da take vip take kofa ta ainihin sarauta da mulki ta shiga aljanna an ba ka ita fa in shi ita fa abin zalikar bab awil al'amari gare ka ne ga kofar an baka in ka gada dama ka lalata kofar in ka gada dama kuma ka kiyaye ta zaɓi na gare ka wannan da an gaya masa kofa ne daga cikin kofofin shiga aljanna saboda ko zunubi ka yi, babu wani abu mai sauƙi da ke da zunubin mutum irin nagarta zuwa ga iyaye akwai hadisi a sahihu tarjih hadisi na dubu biyu da da biyar hudu. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rasulullah inni asabtu zamban azima manzon Allah ni na yi zunubi wanda yake mai girma fa halli min tauba shin zan iya tuba Allah ta'ala ya karbi tuba na annabi yace haka ne kana iya yi sai ce fa hallaka min ummin shin mamarka tana raye sai sahabin ya ce la sai mazan Allah sai ke cewa amin halatika hayyun kana da umma ya ko kanwar mahaifiyar da take raye sai sahabin ya ce masana, sai sai mazan Allah sai ke cewa fantalik ka je haka ka yi ta nagarta zuwa ga umman ka kanwa ko diyar mahaifiya in ka yi wannan allah ta hala zai yafe maka wani mutum ya samu umar bin khattab radiyallahu anhu yace wa na umar an in inni qataltu nafsan sayyidina umar ni na kashe rai na umar ya ce wai haka gwaninka rayuwar da ta yi nuni sai ce ina so in tuba ta bangaren yin wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai yarda da ni sai ce amin walidai ka ahadun hayyu tambayar sai na umar in kana neman gafara Allah a cikin iyayenka akwai wanda ke raye uwa ko uba sai rasu mutumin ya ce na'am sai sai na umar ya ce a hiya toka ita ce mamarka sai ya ce na mahaifi ne yake raye sai ya ce rahu wa ahsin ilai ka yi na gaggarta ka kuma kyautata zuwa gare shi mutumin na juyawa sai sayi na umar radiyallahu an yake cewa na su umar biyadihi lauka da ummuhu hayyatan tabarraha wa ilai a. rajautu Allah ta ta'amahu naru abadan sai na umar ce da mahaifiyarsa tana raye idan ya je gare ta ya kyauta ta جاهبة رضي الله عنهما أن جاهبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول جاهلا رضي الله عنهما عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أخذوه فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم muawiya ibn jahima ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam araktu an azzuwa ina so na je filin daga tare da kai wa qad ji'tu na zo astashiruk ina neman shawararka faƙala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace hallaka min ummin shin mahaifiyarka tana raye kala na'am ya ce na'am kala sai ya ce ha. ka nizimci mahaifiyarka ka zauna tare da ita fa'inan jannata ta hata rijilaiha فإن الجنة للي الجنة تحت رجليها منذ الله yana ƙarƙashin ƙafafuwar mahaifiyarka ne guda biyu don haka ba buƙatar ka fita filin daga ka zauna ka lazimce ta ka mata hidima wa nabdu tsabarani a cikin lafazin imamu tsabarani ya ce alakan walidar shin kana da mahaifiya da mahaifiya shin kana da mahaifiya da mahaifi قلت نعم na cewa manzon Allah ina da su kana sai banzan Allah ya ce ilzimhu ba ka lazimci mahaifi da mahaifiya fa inna jannaka domin aljanna ta hata arjulihi ba tana karkashin kasafuwansu ne guda hudu biyu kenan cikin wani hadisi riwaya na imam bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6488 yana cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan nar kadhalik bazan Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace aljanna tana kusa da mutum fiye da yadda igiyar takalminsa take kusa da shi amma hatsarin to wuta ma haka take kusa da shi malamai suka ce babu wata hanya da take nuna kusancin shiga aljanna kamar mutumin da Allah ta'ala ya ba shi ikon rayuwa da iyayensa ya kyautata musu wannan shi ne kusanci na aljanna gare shi cewa tana da kusanci fiye da igiyar takalmi idan ku muzanta musu to wuta na da kusanci da shi fiye da igiyar takalminsa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala man lam yabur walidaihi inda kibar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya yi addu'a mai tsanani addu'a ta Allah wadai ga wanda ya rayu da iyayensa uwa da uba a lokacin da ƙarfinsu yake ƙarewa kuma shi bai shiga aljanna ba fa’an abi hurairata radiyallahu alhukal ƙana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahima an fuhu ثم رحم أنفه ثم رحم أنفه قيل من يا رسول الله qala man adraka walidai inda al-kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna wannan hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ce, manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace rahima an hancinsa ya cika da ƙasa ko kuma a ce ya shiga uku ko a ce ya taɗe ko a ce ya yi mummunar asara rahima anfuhu ya yi mummunar asara ya shiga uku sun ma rahima anfuhu kuma ya ƙara mummunan asara ya shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan sau uku ƙila aka ce man ya rasulallah wane ne wannan ya manzon Allah ya yace man adraka walidai inda kibar shine wanda ya yi rayuwa da iyayensa inda kibar a lokacin da suka kai gaban ƙarfi shekara 55 da biyar ko 60 ko 70 ko 80 ko sama da haka a ma. ɗaya daga cikin iyayen kuwa ko uba auki ba ko kuma dukkaninsu biyu babarsa da babansa sun malam ya da kolin janda sannan kuma bai shiga aljanna ba mazan Allah ya ce wannan ya shiga uku wannan hadisi iya cikin sahihu muslim hadisi na 2551 Sheik Abdul Latif alaihi rahmatullah Ya ce yana daga cikin ashiratus sa'a alamomin tashin kiyama shine zamani ya zo da mazaje suna biyayya zuwa ga matansu suna cutar da iyayensu a cikin wannan biyayya din ko aboki yana biyayya ga abokinsa har ya cutar da mahaifinsa a cikin wannan biyayya din wannan iya daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda hadisin baya ya bayyana mana waɗanda iyaye suka rasu idan akwai yayu ko ƙanne baffanu da kawunai ko gwagguna da ummomi idan aka sadar da zumunci gare su da kyautatawa ana iya samun daraja ko da ba ta kai kwatankwacin darajar uwa da uba idan an musu ba akwai hadisi da ke cikin sahihul jami hadisi na dubu biyar da ɗari tara da da sittin, manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi yake cewa man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'dihi duk wanda ke bukatan sadar da zumunci zuwa ga babansa ko mamarsa da ke cikin kabari to ya sadar da zumunci zuwa ga 'yan uwansu yayinsu ko kannansu da suke a raye bayansu su ɗin ba idan ba a sadar da zumuncin ba akwai lokacin da za a rabu da su قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه إمام القرطبي رحمة الله عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي يناتيوا وهذا دعاء مؤكد wannan addu'a da manzon Allah ya yi na rahima anfuhu ya shiga uku hancinsa ya shiga da ƙasa ya cika da ƙasar nan addu'a ce mu'akkad da aka karfafa ta alaman qassara ga duk wanda ya kasa ya gajiya fi birri abawaihi a cikin kyautatawa mahaifansa wa yahtamilu wajhayn wannan kuma yana da fuskoki kaman guda biyu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك